assalamu alaikum yan uwa jama'ar musulmi wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna ranar larba ku yau muna a ranar larba goma ga watan ramadan kuma wanda ya daidai da goma ga watan takwas watan august hijira miladiya dubu da goma sha daya muna a birnin sokoto akwai masallacin sayidina abu huraira radiyallahu an inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani muna a cikin suratun nisa wadda yake tana nunawar wato yadda za a tsare haƙoƙin masu rauni daga mata da wasunsu to a karatunmu na jiya mun faɗi mun fasara ayat da allah ya ce wala ta tamanna ma bihi ba a ala ba'din muka faɗi cewa wato akwai rawaya daga cikin turmizi wadda ta ce wasu daga cikin sahabbai wato sun yi burin mata kamar aka jingina ga umma salama cewa sun yi burin da a ce su ma maza ne don a sanya rabonsu ya zan irin na maza to sai allah ku su da wannan ya ce a'a kada ɗayanku shi yi buri da falalar da allah ta wani ya ce da an yi mai kaza da ya haka na ya tsaya ga abin da allah yanka ya bashi to ga cikon sauran maganar nan ya ce wali kullin ja Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا to Allah ce kada ku yi burin cewa ku yi yashin rabon wani da anka yanka an ka bashi ku saya ga naku rabo wali kullin kowane wato ma'ana daga cikin ku kenan ja'alna mun sanya mawaliya masu gadonsa wato nan da ya wa likullin takadir ne wanda yake mudafun wato ma'anarsa kenan likulli insanin kowane mutum mun yanka masa nasa rabo sannan Allah kuma mun sanya mawali waɗanda za su gade shi in ya mutu ba kai za ka cewa a sa ni cikin rabon wani ba ko da an sa ni cikin rabon wani wato kowane mutum yana da maurusan ja'alna lahu yana da masu gado da muka sanya su gade shi ba kai zaka cewa a sanya ka cikin wani ba ko kuma da an sani a cikin rabon kaza to nan mawaliya da ya kalma ce wadda take wata tana cikin alfazu mushtarika wanda suke da ma'anoni da yawa wani lokaci ana fassara ta da abin nan sayyid shugaba wato abin nan ana ce mishi maula kuma wani lokaci annasir wanda yake mai taimako wani lokaci ana fassara ta da mu'tik wanda ya ɗauta bawa a wani wuri kuma a ce ma maula shi almu'uta din wanda an ka ɗauta shi ba wanda an ka ana ce mishi maula to galibi wannan fassara ko kuma maula ya yi yawaituwa ga annasir wanda yake mai taimako mai jibinta al'amari kamar inda Allah ke cewa ah, zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirin la maula lahum wato Allah shine majibintan waɗanda sun kai imani waɗanda sun kafirta ba su da maula wato ba da mai taimako to amma anan maulan anan ba yana nufin mai taimako ba ya tashi da wanda an san shi wato maulan anan zai koma ga masu gado masu gado nan kuma waɗanda ke asibci wato yan uwa da suka shahi wajen uba wato fal qarabati min jihatir rajul da wajen uba shine maulan anan don haka nan Allah ya ce wali kullin ja'alna kowane daga cikin ku mun sanya mawali masu gadonsa wato mun sanya masa da su gade shi abinda zai ƙara karfafa wannan fassara cewa maula anan masu gado shine hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda a cikinsa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim faman mata wata raka malan fama lahu abin lima walihi wato ni ne mahi cincimta mahi jibinta wato su abin nan ga muminai min an kusurin daga kansu wato muminai su jibinci annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya zama aula bisa gama ga rayukan kanunsu wanda duk ya mutu daga cikin muminan nan ya bar dukiya to gadon dukiyan nan yana ga waɗanda an mawalihi masu gadon sa amma wanda ya mutu ya bar kallon wani nauyi wani bashi ko abin nan ya an ko ya bar ya kanana manzo Allah ya ce fa ana waliyu to ni ne waliyansa wannan hadisi shi ya kara nuna cewa wannan ma'ana ta maula anan tana nuhin waɗanda za su yi gado idan mutum ya mutu to Allah ya ce nan wali kullin ja'alna waliya sai ya ce min ma taraka alwalidani ma bisa ga tarakan bisa ga abinda alwalidani uwaye sun ka bari wal aqrabun to nan da yace ne khabarun ne li mubtada amma mubtada sai zama hazuf an shahe shi wato ma'ana kenan a kamar nan ka tambaya ka ce nan da yace wali kullin na mawaliya kowane kuma sanya mishi masu gadonsa kamar mai tambaya tambaya nan ya ce wa man al-insan al-mawrus to wani na zai gado ko kuma wani na za a gada kamar ka tambaya anan sai Allah ya ce alwalidani wala karabuna kowaye da yan uwa su sune mata abin nan uwa mace ko uba wanda yake namiji in yan mutu to an tsara in za su gade shi to sannan wal aqrabuna da yan uwa su ma yan uwan nan an tsara in za su gade su kamar da an kai ga ayoyin da suka gabata to um, to sai wannan shine bangaren farko na wannan aya sai bangare na biyu na wannan aya shi kuma wanda yake kamar musta hukunci ne nashi na kansa Allah ya ce wallazi na waɗannan aqadat aymanukum da kun ka kulla rantsoyinku tare da su wato a zamanin jahiliya ko a zamanin da musulunci yana sabon zuwa a Madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada zumunta Eh, mutumin makka in ya yi hijira je madina sai a hada shi da mutumin ansar sai mutumin ansar je da shi gidansa ya bashi ya raba gidansa ya bashi ya zauna ya raba dukiyarsa ya bashi ya gwada mishi matansa ya da wanda yake so sake ta in ta idda shi ya arma sannan kuma in ya mutu sai ya ayi gado tsakaninsu da juna ko kuma a zamanin jahiliya laraba sun saba da rantsuwa tsakaninsu da juna sai ka ɗauki mutum ya zan ku rantsuwa ta yarjejeniya zai zan mataimakin ka kuma mataimakinsa wannan yarjejeniya hatta da in yan mutu ka gade shi kai ma ka mutu ya gade ka to wannan shine wannan bangare na aya ke ke bayyana wa anan wato waɗanda kun ka ƙulla rantsuwoyinku da su daga cikin abin nan yan uwanku fa atuhum nasibahum ku ba su su. inna Allah haƙiƙa Allah kana ala kulli shay'in shahidun haƙiƙa Allah bai gushe ba mai shaidu ne bisa ga dukkan komi ai wato shahid mai mai shaidu wanda yake komi ba ya boye masa yana halarci a gabansa shine shahid to sai dai malamai sun ce wannan hukuncin da aka faɗa a nan duka wasu na cewa dukkan hukuncin nan na wannan aya Allah ya shafe shi da ayar da ta sauka ta cewa wa ulul arhami ba aluhum aula bi ba'alin wato ma'ana kenan wannan hukuncin akwai shi a farkon musulunci kana iya gado ta yan uwantaka tana iya gado ta rantsuwar da aka yi amma da wannan aya ta sauka ta wa ulul arhami ba alhum bi ba'alin sai aka shahi wannan hukunci yadda hi babu sauransa wato babu sauran gado ta hanyar rantsuwa ko kuma abin nan ta wannan abin nan to sai aka tabbatar da kenan ulul arham su za su yi gado idan suka yi gado abin da ba su canye ba sai masu asirci su zo su shiga wannan shine hukunci na wannan aya inna allaha hakika allah bai gushe ba kana ala kulli shay'in bisa ga dukkan komi shahidin wanda yake halarce wato yana halarce ga komi ba wani abu wanda ke fake masa shine shahid wato kenan abinda an ma'ana ilimin ubangiji ya haɗa dukkan komi ya sani abinda ya hukunta ya tsara muku abinda kuke aikatawa a cikin sa masani ne baya kunce masa to ci gaba an rijalu kan wa mun alal الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحين Yace ce ya wannan rabo ya raba kowa an ba an ba mata nasu rabo an ba maza nasu rabo kuma kada ku yi burin wani ya ce a cira inda yake a mai sai a wani wuri sannan ya hihita maza ga rabo ya ce a ba namiji rabon mace guda biyu wannan mi dalili Allah ya ce saboda an rijalu mazaje maza kawamu na alal nisa'i wato waɗanda sun ka tsayu ne Allah nisa'i bisa ga mata nan kawama malamai na cewa a ri'asa wato shugabanci mazaje su ne gaba su ne shugabanni bisa ga mata don haka mun ka hihita su bisa ga mata wasu na cewa kuma anan da aka ce ce kawamuna suna nuhin at-tasdiq wal qahar wal galaba wato an hihi ta maza bisa ga sallaɗewa an sallaɗe su akan mata sannan kuma su ne masu qahar wato masu rinjaye su da abin nan sai dai wannan malamai na cewa fassara ce wadda an mai rauni tun tana da rauni abinda an muradi dai a ce an rijalu na 'ala nisa domin ana cewa kawama waton al-irshad shiryarsuwa da muraqaba ita ce ita ce har suna cewa ga misali larabawa fulanun qayyimun ala fulan wato wani kayyim ne akan wani ma'ana kenan ya huwa yurqa yana shiryar da shi yana gwada mai abin da yake dacewa yana hankuri da wauta da sauran abubuwa to wannan shine zaman maza qawwamuna 'ala nisa'i wato waɗanda an ka shugaban ne ga mata bisa ga su shiryar da matan nan kuma su yi hankuri da su su ɗauki wahala su ɗauki takalihin su wannan shine kawama to kuma malamai na cewa kawaman nan iri biyu ce akwai wahabi sannan akwai kazubi. wahabi waton allah ya halicci maza da wasu irin ɗabi'u sun wuce na mata tun daga halittar jiki an yi musu halitta mai girma bisa ga ta mata an yi musu halitta mai kaushi ba awa mata mai kaushi ba an yi musu mai taushi an yi murya su da kaushi an yi muryar mata da abin nan da sassabci sannan an yi jikinsu bai da taushi mai abin nan ne ba shawa amma an yi jikin mata da taushi kuma da shawa domin za ka taɓa jikin ka ji daɗi ka taɓa jikin namiji ka ji daɗi bai yiwa saboda jikin ba a yi shi don a taɓa a ji daɗi ba to duk waɗannan suna nunawar wato kawama ce wadda an wahabi sannan akwai kazbi ita wannan wato wadda wadda abin nan kazbi ita ce wadda Allah ya kallafa ma maza su tsayu da sha'anin mata to zan sun ɗauki takalihin mata ko ɗan da ɗauka su ciyar da su su shayar da su su yi musu tura su ba su wurin kwana su yi hankuri da wautar su su zage su su kawo da kai ko ba ka iya waɗannan wahalolin duka to Allah ya aza maza su su yi hankuri da mata a kansu kuma Allah ya faɗi wannan magana cikin siga ta mubalaga ya ce arrijalu qawwamuna na nisa' kaga da siga ta balaga wato ma'ana kenan an ta maza a kan mata don su zamo tsaye wato su zamo waɗanda a tsaye ga al'amarin mata kamar wadda shugabanni suke tsaye ga al'amarin babin na talakawansu wato wadda shugaba zai ɗaukar wahala da ɗaukar abin nan rufe kunninsa ga irin zagin da ake yi masa da sukar da ake yi masa da rashin godiya to haka namiji ya kamata ya zama ka zanko shi kunnin ka daɗe ga rashin godiya da mata ke yi domin duk abin da kawo mace in yanzu kun ka zamna kuka yi hira ta yi ma godiya ga abin da ka yi ka ji daɗi kwana biyu ne Yan ma ka samu mata mai hankuri kwana biyu ne za ta faɗa maka magana da za ta roshe abin da ta yi ta ce da ɗaya ban taɓa ganin alheri gare ka ba kai ni koyo shi in al'amari na ne sai ka gwada min ba kowa nake ba kwana biyu fa daga yabon da ta yi ma don haka nan sai ka yi ƙoƙari ka daure ƙwarai har dai samari yanzu ko kamata ku sa wannan cikin ku in ka ce duk lokacin da mace ta ɓata mare ka yi fushi ko ka sake ta ka yi wata to ba ka barin arme har abada kuma sai ka sake ta ka armo wata sai ka ce agon mawaccan da wannan don haka nan sai ka yi ta haƙuri da zaman su karkace ka yi haƙuri da ɗaukar takalihinsu da wahalarsu ka yi haƙuri da maganar su wadda ba ta da daɗi ka yi haƙuri da ba su ba su godiya duk waɗannan sai ka ta dauriya gare su in ba haka nan ba kuma to sai abin zaman baya yi to Allah ya ce a rijalu qawwamun 'ala nisa'i sai Allah ce bima faddala Allahu ba'aluhum 'ala ba'al saboda abinda Allah ya hihi ta sashen su akan sashen su bisa gare shi nan ba'un na sababiyya ce ma masdariya wato kenan Allah ya hihi rijalu qawwamun 'ala nisai bi fadlallahu ba'aluhum 'ala ba'alin wato ma'ana kenan lir rijali wan nisa'i kowannen su yana da inna ma istahaqquhu hadhihi al-maziyati wato wannan hihi kun da mun kawa maza bisa ga mata wato saboda haka Allah ya kaddaro rabon haka Allah ya so ya raba aiki ya ba maza nasu kuma ya ba mata nasu haka nan kada mata su yi hurin a cire aikin su a kawo aka ba maza su ma maza kada su yi hurin a cire aikin su a ba mata ko wani an sallade mishi ko abin nan gurgurdan nashi aiki yau an ka ɗauko aikin mace an ka baka za ka baka iya ne ya ka ɗauko aikin ta ita maza ta gabata ba ta iya ba haka nan kowa an ba shi nashi aiki to sannan nan kuma da ya ce ya hihita su a kan wasu muna iya dibawa a gurguje mu ga ayyuka nawa ko kuma hihiko nawa Allah ya ba maza da bai ba mata ba suna da yawa daga ciki Allah ya hihita maza da zaman dukkan annabawa a cikin mazaje suke babu mace ba annaba ba aiko mace ba kaga wannan ashe hihiko ne akan maza bisa ga mata sannan Allah ya sanya maza su zan su ne kulafa wa saladin su zan shugabanni da sarakuna ba a nada mace sarauta ko ta gadi sarauta ba a ba mace shugabanci ko ta gadi shugabanci. in ba wannan lokaci na zamani da tura ke farfaganda cewa wata amana wata wata amana kandu a woman kandu beta abinda namiji ke yi mace ma na iya he da shi to wannan kuskure ne kuma ƙarya ce mace ba ta yi aikin namiji kuma wannan da'awa ce kurun ta banza domin har yanzu turawan da ke cewa wannan ba su yarda mata su shugabata su har yanzu sai ya kai ya kai tilas to haka an hihi ta maza da wannan sannan an sanya maza alƙalai su zama masu hukumci mace ba ta hukumci ga shari'a musulunci mace ba ta zama alƙali sai ga shari'a ta dujjaliya ga zamani na irin wannan a ce mace ta zama alƙali tana alƙalinci to ga musulunci mace ba ta zama alƙali wal a'imma an sanya maza su zan shugabanni na sallah ba a sanya mace ta yi limancin sallah ko ana sanya yanzu aka yi kiran sallah a masallaci ka zo ka iska mace ya za ka sai ka koma amma akwai shi abin nan eh, amerika ta shekara an mace na bada sallah ko malam idris shi cikin coci to eh, eh, cikin coci wai kamar wanda hada muku jiya ko shi tura ana ikirarin cewa addinai duka abu guda ne ba bambanci malam idris gashi ya rubuta eh, raddi game da wannan ya kamata ya hidda wannan raddin da mutane su ganshi wal a'imma wato shugabanci sallah maza ke yi mata ba su yi haka nan wajen yaƙi wajibi ne maza su tashi su kare kasar su su shiga soja su yi yaƙi mata ba su yin yaƙi sai dai su je don taimakon waɗanda suka jemu a wajen yaƙi da sauransu haka nan ga hankali an daɗa ma namiji hankali fiye da na mace haka nan a wajen addini annabi ya ce musu na isatul akal waddin wato masu ragaggen hankali da kuma da addini domin za ta yi haila ta zamna lokaci mai tsohuwar sallah ba ta azumi sai kuma kowai shi baka da wannan kasa ta ga ai ma nan ragiya ce ta ta addini haka nan a wajen shaidu namiji an sanya shaidunsa ya zama mace biyu an madadin namiji guda kaga wannan shi ma hihiko ne haka nan ga sallar juma'a an ba namiji ya je sallar juma'a mace ba ta san wajibi gare ta ba haka nan sallar jam'i ta yi sallah a cikin ɗakin ta ya je ta je masallaci amma shi namiji je kuma an ce kada ya cikin gidansa ya zo ya sallar jam'i kaga falalar jam'i namiji ya samu mace ba ta samu ba sannan namiji an halatta masa ya arin mace guda hudu ya aji mace guda hudu amma mace ba ya halatta ta aimi namiji in ba guda ba kai kana iya aji mace guda amma mace ba ta yi aji namiji he da guda a da mace da namiji wahi kishi a namiji ya kishi don yanzu misali hita tun ma arme ko mace hake bai da ga arme kai iska wani ya zo ya za ka shi da an ce masala a yau namiji na iya namiji guda namiji biyu su mace guda da wata nan sai an iska gawo wani da iske shi miza kai sai kisa to kaga wannan ko ne wanda anka ba maza su armi mace fiye da guda sannan na a wajen gado da shi a asababin maganar an ba namiji rabin rabin nan gado rabin nan yanki biyu na mace guda sannan a wajen saki a talak a saki mace saki ga hannun namiji yake ba mace adda ya giya arme ba don haka ganin da hannun namiji sai ya saki mace ba ta yi sakin kanta sannan wani ba ya kashe mishi aure to waɗannan abubuwa suna da yawa waɗanda Allah ya hihita namiji akan mata akan su haka ne ce musu nan a rijalu ƙawamun ala nisa'i sannan kuma ya hihita su wabe ma an faɗo saboda abin da suka ce suwa su mazan suke ke ciyar da mata ko kuma su ke ba da sadaki sannan a kulla arme a ce wanda ke bayar da sadaki yana sama wanda ake yake ke ba wata min amwalihim daga dukiyoyinsu to Allah ya ce fasalihat mata waɗanda an na kwarai ai almuhsinatu masu kyautatawa ga mu'amala a wajen arme wato mata masu kyautatawa a wajen arme tun kuma masu kankantar da kai hafizatun masu tsarewa lil gaibi bisa ga gaibi nan wato ana yabon mata ne bayan an ce arrijalu qawwamuna 'ala nisa an ka fada sannan nan kuma Allah sai sifanta maka mata waɗanda ya kamata ka zaba iri biyu in za ka aure to ka zabi waɗannan Allah ce fasalihat ka zabi na kwarai wato ka zabi mata waɗanda an na kwarai masu kyawun mu'amala tsakaninsu da maza mace mai tarbiyya wadda abin nan alamar tarbiyya ta mutunci zai bayyana gare ta to sai ka arme ta don ta zan mai ladabi gare ka ko kuma yabo ne ake yi musu an ka ce fasalihatu mata waɗanda an na ƙwarai waɗanda sun ka yarda da rabon da Allah ya raba ya ba maza nasu ya ba su nasu to su asalihatu su an mutane mata waɗanda masu masu masu mutunci masu kyawu kanitatun masu kankantar da kansu wasu masu yin da'a ga Allah kuma su yi da'a ga mazaizansu hafizatun masu tsarewa ne lil ga fake wato masu tsarewa hakkin Allah ko kuma masu tsarewa hakkin mazaizansu sun tsare hakkin mazaizansu a fake idan mazajen ba su nan kuma mun san akwai hadisai masu yawa waɗanda ke nunawa da suwa ga ɗa'ar mace ga mijinta idan yana nan idan baya nan akwai hadisi wanda a cikinsa manzo Allah ke cewa ayyuma imra'atun ko wace mace matar ta mutu wa zawju haradin alha mijinta yana mai yarda da ita dakhalat aljanna ta shiga aljanna wato duk mace da ta yi da'a ga Allah tawwa mijinta da'a ta mutu mijinta yana mai yarda da ita to ta shiga aljanna wato kenan aljanna ta wajaba akanta wannan hadisi tirmizi da ibn maja suka rawaito shi sannan ga wata riwaya ta imam ahmad ibn hanbal ya ce idan mace ta yi sallaci sallolinta guda biyar da allah rubuta mata ta azumci azumin watan ramadan da an ka faranta mata sannan ta tsare farjinta wato ba ta kai shiga kowa ba sai ga mijinta sannan ta wa mijinta da'a kila laha an ce gare ta kuma za a ce gare ta ranar alkiyama udkhulu min ayyi abwabil jannati shayt ke shiga a cikin kowace kofa ta aljanna ke ga dama haka nan biyayya ga maza abu ne wanda yake mai wato mai kyawu to Allah ya ce nan mata waɗanda as-salihai qane tatun hafizatul lil ghaib yace ya hafazallahu ainan ma masdariya ce kenan ai ma'ana bi hibzillahi iyahunna da tsarewa Allah gare su domin mutum bai ya tsare kansa sai Allah ya taimaki shiga tsare kan nasa wato su ne mata na kwarai wannan bangare kenan na mata na na farko to sai Allah ya bayanin bangare kuma na wasu mata su kuma waɗanda ba su zamo salihatun qanitatun ba ga nasu hukunci nan Allah ya ce wallati ta khafuna kunna amma waɗannan matan da kuke jin tsoron tashin kai daga gare su wato abin da annishus al-khuruj an da'atiz zawj fita wato fita daga da'an miji mata masu saba ma mazaizansu to Allah ya ce in kuna jin tsoron wato saba wasu nan da an ka ce ta kafuna yana da ma'ana guda biyu ko wajen dai akan babinsa wato idan namiji ya tsinkayi yana jin tsoron rashin tarbiyyar matarsa ko kuma hatta rashin tarbiyyar ya gani bayyane ta bayyana rashin tarbiyya to ga matakan da za shi bi nan na gyara ta na farko Allah ya ce fa'izuhunna wato ku yi musu wa'azi ku tara su ku yi musu wa'azi ku yi musu gargadi ku tsoratar da su nan kuma gargadin da ake wa mata ya danganta ne daga halin mace wata mace tsoratar da ita da gwada mata azabar Allah da gwada mata abinda Allah ya tattali na azaba ga mace da ke saba mijinta da gwada mata ni'imomin da Allah ya tattali na mace mai wa mijinta da'a zai sa ta gyaru kuma ta yi watsi da wannan rashin ladabin to idan mace na gyaruwa da irin wannan hali to sai a bi irin wannan hali a gyara eh, you. to eh, eh, wannan aka ce waɗanda mata ake jin tsoron na hun aka ce a yi musu wa'azi mun faɗi ɓangare na farko wanda ake ana a mace wa'azi da shi a tsoratar da ita a gwada mata abin nan faramomin da allah ya tattali ga masu a mazan sana'a idan mace ta yi ladabi ta bi shi kenan fa ni'ima wannan ɓangaren mata da waɗanda yake irin wannan wa'azi na gyara su wasu kuma wa'azin irin wannan bai gyara su sai an tsoratar da su wato mijin ya tsoratar da su na koda zai nuna yanke wani abin da suke shawa ce matukar ba za ki mila da ba ba ni kuma barin ki zuwa wuri kaza ba zan kuma miki abu kaza ba da irin wannan tsoratar suwat idan shi ke amfani sai a yi wato don a samu ta yi abin na da'a ga mijinta to idan wannan bangare na wa'azi ya yi amfani an kawo mace wa'azi ta gyaru shi kenan an huta idan kuma wannan bangaren da aka yi mata wa'azi bata gyaru ba to sai a cira ta ga wani magani guda da Allah ya bayar shi na yace wa hajaruhum da fil mafaji ku kaurace musu a ushin kwanci wato idan mataki na farko na wa'azi bai gyara mace ba to sai a kaurace mata auren kwanci kauracewa na auren kwanci yana da ma'anoni da malamai ke basuwa wasu suna cewa kada ya kwanta da ita a bisa gado guda wato shimfiɗa gwada suke kwana in lokacin kwanci sai ya koma ƙasa ko ya koma nesa gare ta ko ya bar ɗakin ya shiga barayarsa ko ya waje ya kwanta in ba lokacin ɗari ba ne kuma ga lokacin bazara ya bar ta cikin ɗaki wato ya mata wannan hashe zan yi ta gane ta yi laifi ta bari ko suna cewa ana kuma fil mazaji wato shi ma'anarsa da kinaya ce ga jama'i ya nisance ta ga jima'i ko da ya kwanta shi fida guda sai ya bata baya maimakon ya bata gaba sai ya bata baya zuwa bayansa in ta taɓo shi sai ya kau da kai wato mai abin nan hatta gali ta yi laifin to duk wannan fassara eh, ana abin nan ana ba shi ta ganin a daji wato ya nisanta ga shimfiɗa idan wannan mataki na biyu ya amfana to shi kenan sai abin nan ya ci gaba da sha'aninsa idan kuma matakin na biyu bai yi unhwani ba allah ya ce wani rubuhunna sai ku buge su amma bugu nan wanda yake baya fidda rauni ga jiki wato ba za a sami mace a yi ta duka ba kamar ana dukan jaki ko a sa bulala ko a sa wani takalmi a yi ta bugu har baki ya kumbure ko haure ya faɗi to wannan ba shi ake nufi ba nan bugu ne na ladabi abin da zai nuna wannan kuma saboda akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna war kyamar bugun mace akwai hadisi wanda yake cewa a yi da ribu a hadukun imra'atuhu da ku zai bugi matarsa kamar da ake bugin dabba kamar da ribu al'abda kamar da ake bugun bawa sun mayo jami'u hafi a afirar yau sannan kuma ya take ta ya jima'i da ita a ƙarshen yini wato ana nuna war ƙyamar bugun mace wato kada zan kana bugun mace kamar da ake bugun bawa ko kamar da ake bugun dabba kuma in marice ya yi kwanta shi hida guda kuma ka neme ta biyan bukata to kada ku yi wannan ashe kaga wannan bugu bugu ne na ladabi don haka nan Abdullahi ibn Abbas ne aka tambaye shi ya ce bugu kamar da yace aswaki kaga yacin asuwaki ai bai sa wani abin nan ko kuma a mandil kyalle haka kamar hannu kace ka doke ta da shi ba sai ka sabu bulala kaya ta bugu ko kaya ta duka kana shuri kana zagi to wannan duk ba shi yake nufi ba to Allah ya ce idan suka yi muku da'a fa in ana idan suka yi muku da'a fala tabu alaihin da sabila kada ku ƙetare iyaka a su ai fa la ta ta'arradu lahun bi shay'in kada ku jitta ga akan su da komi wanda ke nufin tasuwa inna Allah haqiqa Allah kana ya zamo aliyyan madaukaki kabirin wanda ke mai girma ko yaushe yan ka tuno da matarka ta bata ma rai kana son ka gwada kan karhi to ka tuno da wannan inda Allah ya ce inna Allah kana aliyyan kabirin Allah shi ne an maɗaukaki kuma an mai girma wanda kashe matan nan girma kana ganin kana iya mata cuta kana cutar da ita to ka tuno Allah shi an mai girma a kanka kai ma in kai Allah na iya da na iya kama ka to sai ka ka kare to ci gaba in shirku وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله فبعثوا حكما من أهله ce wa in khiftum nan kuma wannan aya har yanzu bangare ta waccan aya aya da wato abin da muka faɗa ƙarshe na cewa na shujuzin mace rashin da'a ga namijin namijinta ga dokokin da an kasa wato don abin nan a kwantar da wannan fitina tata a yi mata wa'azi a ƙaurace mata sannan a buge ta to nan wannan aya za ta nuna inda ya ba mace adda laihi ba mace da namiji su adda faɗa tsakaninsu sannan kuma ba ya gane wanda adda laifi mace adda laifi ko namiji ko wani na da cewa ni an cutar wannan ya ce an cutar miji ya ce mata ce ba ta da gaskiya mace ce namiji baya da gaskiya an rasa gane wanda da gaskiya to nan na Allah ya ce wa in hibtum in kuma kuna jin tsoron shikaka bai na hima wato ta abin nan sabani tsakanin su su ma'arma biyu wato akwai fada tsakanin mace da namiji kuma fadan nan an gaza gane wanda ke da laifi ko wasu kuma abin na faruwa Allah ce fa haka man to ku aika mai hukumci min ahalihi daga mutanen gidansa mutanen gidan miji a samu ma'abuta hankali daga yan uwan miji sannan wa haka man da mai hukumci min ahaliha daga yan uwan mata sai a hada su a yi kwamiti su je su sasanta su zamna a saurari kowane a saurari miji a saurari mace kowa ya faɗi ƙorafinsa abin da yake ganin dan uwansa ne masa wanda ba mai kyawu ba sannan nan malamai na cewa Allah dabtar da cewa idan aka je sasanta wannan to ko waɗannan ma'auruman nan guda biyu da mace da namiji su yi ƙoƙarin ruhi sirrin ɗan uwansu kada su tona sirrin da zai sa a yi ƙyaman mijin ko a yi ƙyaman mace su dai faɗi abin da suke gani na hali cewa ni yana mai abubuwan da ba su da kyawu ba sai ta ta yi detail da ce abu kaza a hali ne kaza kaza ba shi ba sai ya kai da wannan ba wato su waɗannan mutane sai su zamna Allah ya ce in urida islahan idan sun kai nufin gyara suwa su masu hukuncin nan ko su ma'armai yanar ko wani ɗayan su yi nufin gyara wa lahu bai nufin Allah zai haɗa tsakanin su wato su masu hukuncin su tafi da niyya mai kyawu ta cewa sun je su sasanta wannan barakar da ke tsakanin miji da mata su kuma ma'arman kowane su yayi niyyar cewa yana son a sasanta shi don Allah duk wanda adda ya saki a komo a abin nan to in sun kai wannan niyya Allah ya ce zai zai hada tsakanin su inna Allah haqiqa Allah kana aliman ya zamo masani kuma khabiran mai labari bisa ga dukkan abin da suke aikatawa Allah ya sani kuma zai abin nan in suka yi niyyar gyara Allah zai sasanta su wa abudullah واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار mun san sura tana nunawar tsarewa hakkin masu rauni kuma shi na ke ta faɗi har yanzu tun farkon sura har zuwa nan to ga cikon na har yanzu dai masu rauni waɗannan ka ce ka kiyaye hakkinsu amma Allah sai ya tunatar da kai wani hakki wanda ya hakkin masu raunin nan don kada ka tura tsare hakkin masu rauni ka manta da shi sai Allah fara da shi ne ce wa abudullah ku bauta ma Allah shi kadai kada tsare hakkin masu rauni daga cikin matanka da 'ya'yanka su sa da hakkin Allah na bauta masa wato bautar na ta Allah ya ta'aggaba ga dukkan sauran hakkin mai hakki wa abudullahi ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku hada komi da shi shay'an nan na kira ne wato kada ku hada komi da kasari da shi nan shay'an kuma yana zama zan maf'ulun bihi ne wato shay'an min al-ashiya'i kada ku bauta ma komi in ba Allah ba waton ya zan kenan abin nan zake bota ma ko mina ne kada ka bota mai sai Allah mai rai ne ko matacce ne sandararre ne ko mai rai ne ko mina ne kada ka bota sai Allah kada yake bota ko kuma nan shay'an ya koma masdari ai wato shay'an min al-ishraki wato kenan ba a bambance ko wani irin abin da ke shirki ba babba ko karami duk abin da ibada karama ce ko babba to kada ka hada Allah da ita ga bautan nan da wani shi a ma'anar ku abudullah ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku hada komai da shi shirki babban abu ne ka kokari ka san abin da shirk ka nisance shi domin shi dai azunubin da Allah baya gafartawa amma duk zunubin da kan mutu a kansa to ana fatar Allah ya gafarta maka in ya so ya sanya ka a cikin rahamarsa da falalarsa amma banda shirki shi ka wanda ya mutu yana shirki ya shiga wuta ba zai fita ba khalidi na fiha abada zai dawwama a cikinta tare da fir'auna da hamana da ƙaruna da wane ne duka don haka na ashe wajibi ne musulmi su san abin da ashe kuma shirkin nan yana shiga ga kowane irin nau'i na ibada yana shiga ga sallah yana shiga ga azumi yana shiga ga yanka yanka irin wanda ake yi a ci yana shiga ga sadaka duk abin da za ka yi a baka lada to shirki yana shiga a cikinsa kada ka haɗa Allah da wani da wannan ibada aya ta 48 nan gaba in ta zo da mu yi magana shirki sosai insha Allah to kada ku haɗa kowa da Allah ga wani da ibada wa bil walidaini ihsana haka nan uwaye ku tota musu wato ku yi musu da'a wato shine birran ku yi musu da'a kowa uwaye da'a duk abin da ake kira da'a ga shari'a to kowa uwaye walinin janibi kuma ku ba ku sassabtar da gehen ku gare su wato ku zan masu taushi ga uwayen kada ku yi musu magana mai kaushi kada ku yi musu magana da ta bata musu rai ko da faɗa suke ka saurari sai sun gama ka ba su hakuri ko da kai adda gaskiya kada ka ce a ba haka banka ya ba inna ko a ka bari sai sun kare faɗa sannan ka bayyana musu cikin kuma magana mai taushi da girmamawa har su gane kana da gaskiya amma kada ka yi ƙasar ka ce a ni ina da gaskiya ta dalili yasa ni kaza ni kaza kada ka wawa yanka wannan bar sai sun gama faɗa sannan ka faɗa musu shine ihsan ga uwaye ko kuma nan ihsan ga uwaye wasu na cewa ka ci yadda su in ba su da abinci shi ma ihsan ne gare su sannan in bayi ne kai kokarin fansu su daga bauta shi ma ihsan ne gare su kuma a nan allah ya ce wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'an sai ya ce wa bil walidaini ihsana ya gwama bauta masa da wawaye da don ya nuna girman wannan abin nan wato girman wawaye da kamar ga wata ayin da yake cewa an iskurli wal walidai ka gode mini allah ce ka gode min kuma ka gode ma uwaye to wannan da'a ga uwaye abu ce wadda muhimmiya kuma mai girma kwarai kuma hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama masu yawa sun zo game da ita akwai hadisin abdullahi ibn al-as wanda a cikinsa yake cewa ridallahi fi ridal walidai yarda Allah tana yarda uwaye wato idan uwayenka ba su yarda da kai ba Allah ba yarda da kai ba wa suhudullahi fi suhudul walidai hushin Allah kuma yana ga hushin uwaye idan uwaye suka yi hushi da kai to shi ma Allah ya hushi da kai amma kuma wannan yarda ta uwaye ko fushi da uwaye ba abu ne wanda ke buɗe ba an kange shi wato sai abin da an ka sani ga shari'a ma'ana kenan inda Allah ke cewa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tajihuma wa sahibuma fid dunya ma'rufa amma uwaye idan suka kiraye ka wato suka yi jayayya da kai ka haɗa ni da abin da baka da ilimi a kansa to na kada kai musu da'a ashe zama da sunan duniya bil ma'aruf ne ma'aruf abin da an ka sani ga shari'a abin shari'a ta tsara na ladabi ga uwaye to ka shi amma hakkin Allah shi kam to kada ka azama uwaye kuma idan suka ce maka su uwaye ka wani abu wanda shari'a ta hana to kada ka mun gane wannan kada mu rudu da kisar da ake karantawa a cikin bada'i'ul zuhur cewa idan uwayenka suka abin nan suka sa ka aikata ko abin da yake haram kai musu da'a suna cewa wani lokaci wai abin nan annabi ibrahim ya yi tallan gumaka ga uwayensa kina cewa ina mai sayan abin da bai umarni su duniya da lahira to wannan kisa ba mai kyawu ba ce kuma kisa ce ta ƙarya idan uwaye musulmi ne kai kana musulmi uwayenka na musulmi suka ce ka yi abin da a haramun to nan kada ka yi domin duk matsayin ku guda ba kamar uba ya ce shagiyan nan to baya halatta kai mai dan aka sha ko da shi jina shagiyar ko da ka na shagiya ce sha kwalban nan guda ce a ni ba bani shagiya Allah ya haramta a shagiya mun gane wannan ko to shi dai sai sha a bisa shi da ke sha amma kai kada ka sha to idan suka ce aikata abin da yake na haram to kada ka aikata amma abin da an ka sani ga shari'a to kan da musu ladabi da da'a a wajen wannan to Allah ya ce wa bizil qurba haka nan yan uwa wato yan uwa na kusa su ma ku yi musu da'a wato yan uwanka ka sadar da zumunta gare su nan da an ka ce zil qurba ba ana nufin dan uwa wanda kuka uwa ɗaya uba ɗaya ba ko uba guda a'a duk wanda aka ce ma dan uwanka ne a cikin tsatsun zuri'a ku to nan ka kyautata gare shi ko da ko yayi nisa uwa dai uba dai ko uwa guda ko uba guda ko kaka guda ko kakan kakan ku guda ko zumunta ta yi shi da kakana da kaka ne uban su guda ko kuma wasu ɗaya, uban su dai duk ɗan uwa ne nan su ma ka kyautata musu kada ka ce wannan zumunta ta yi nisa ba ta yi nisa ba hadisai masu yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗaitar da wannan annabi yana cewa ga hadisin riwayat al-sunnu malik man sarrahu an yubsada lahu fi rizqihi wanda ke son a yalwanta masa ga arzikinsa sannan a tsawaita ga rayuwarsa sannan a abin da a kyautata bayansa to ya kyautata da zumuntarsa wato in kai wannan za a tsawaita ma ga rayuwarka sannan a yalwanta arzikinka sannan a kyautata da bayanka wato bayanka su yi albarka a wata riwaya ta jubairu da waɗaya. yana cewa manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata qati'un mai yanke zumunta ba shiga aljanna don haka nan shi ma ka yi kokarin daukar takalifin wahala sadar da zumunta kada ka yanke ta kada ka yanke ta wali ta ma haka nan marayu su ma a kyautata musu maraye wanda yake ubansa ya mutu yana karami yana bukatar taimako ka kyautata mishi ka biya masa kuɗin makaranta ka bashi abinci ka yi masa dinkin sallah da iri-irin kudin duka tawa ce ku yi musu wani masaki da miskini miskini yake wanda baya da abinda da za a ci maya sai ya nema shine miskini to ku kyautata mishi in ka san shi kana da abinda za ka ci a yau da gobe ka dan ɗiba suka ba shi um, wal jari qurba da makwabci wanda yake na kusa wato makwabcinka wanda yake kusa gare ka ga kofar gidanka ga kofar gidansa to shi ma hakarta mishi wasu na cewa nan ziyarar zalƙurba makwabci kuma mai zumunta shi ma ta mishi ga hakkin ɗan uwantaka ga hakkin makwabtaka to shi ma ka kyautata mishi ziyarar da junub da makwabci wanda an nesa wato makwabcinka wanda yake na da nisa da kai akwai ruwa da ke cewa makwabtaka gida arba'in ne da na inda haka haka kida gida arba'in gabas gida arba'in yamma gida arba'in kudu da arewa duk kautan kare ne za ka nan ka yi ƙoƙarin tsare hakkin su kuma ka ta musu in kana da abin kyautatawa in kana da hali kana raba kuɗi kana raba abinci ga azumi to makwabtan nan su fara sani ka hanka hita waje in kana iyawa ka raba buhu arba'in gabas buhu arba'in yamma arba'in kudu arba'in arewa shine nan warjari junub makwabci wanda an nesa shi ma ka ta mishi wato kada ka abin nan to Allah ya ce wa sahibi bil jambi da abokin zama wanda abin nan na gehen ka wato malamai na fasarawa suna cewa wato wa sahibi bil jambi nan bil jambi ba nan da ma'ana fi ne wato makwab abin nan abokin tahiya wanda a wajen tafiya kuka haɗu tahiya ta haɗa ko wuri guda wurin fatauci ko wani abu ko wajen karatu to shi ma a kyautata masa ko kuma suna fassara nan wa sahibu bil jambi abokinka na gehen ka shine matarka an kai kararin ta anan kuma ka ta mata wamna sabil haka nan da dan hanya wanda sa ya kare shi ma ka ta masa wa ma malakat aymanukum da duk abinda da daman ku hannayen ku sun ka mallaka wato duk abinda ke cikin karkashin ka to ka ta mishi karkashin iko a nan kaga ya haɗe hada mata ya haɗe bayi ya haɗe abokan aikinka kana shugaban ma'aikata to ka kyautata musu in lokacin azumi yi ka saka ƙoƙari ka kyautata musu ko kuma kowane lokaci kuma wannan ba malakat aymanukum ya haɗa hatta da dabbobin da ke karkashin ka su ma ka kyautata musu kada ka wahal da su kana da jaki ko kana da dawaki ko kana da wane ne duk abin da na wahala kada ka kallafa musu kada ka azama dabba abin da yake karhinta da yana shiga ni a cikin mamalakar malakat aymanukum to ku sani inna allaha haqiqa allah ba la yuhibbu bahisun man kana wanda yazzal mukhtalan mai takama fakhuran mai ruhu mai alfahari ai mutafakharan alaihim mai alfahari da abinda ai an kasa abin nan an a kansa to kada ka san cikin irin waɗannan to su wane ne ga sunan allah ya bayyana allah zai ne ya baka الذين يبطلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا to Allah ya ce kada أن zo cikin waɗanda masu taɗama masu ruhu su wane ne an muku talan su wane ne to sai Allah bayyana masu wace ga su Allah zina su an waɗannan ya haluna da ke yin rowa suna rowa ga waɗanda an ka sanya ƙarƙashin su suna rowa ga waɗannan duk da muka faɗa duk abin da sun ka samu daga su kansu sai kansu ba su taimakon a abin nan eh, makwabta ba su taimakon abokan karatu ba su taimakon abokan zama ba su taimakon ma aimanu kawai su dai daga kansu sai kansu wa ya muruna nasa bil bukul kai ba batun wannan har suna horon mutane su yi rowa cewa duk abin da ka samu koye kada ka ba kowa cika yi dai to su ne mukutalan fahoran wannan ɗabi'a ce mummuna ɗabi'a ce ta yahudawa marowaci ɗan uwan ba yahude ne domin yahudawa su an fi da rowa an cikinsu akwai wanda yake saboda rowa ko jini ne ya tuɗe ƙasa sai ya kwashe shi ya bulle ga takarda ko wani ƙwaro ya sha saboda ruwa to kada ka zama cikinsu ka zan mai gwargwadon kyautatawa ga waɗanda kuke tare da su sannan kuma wai ka tumuna ma atahumullahu suna koyewa Abin da Allah ya basu na ilimi domin shi ma rowa ne abin da Allah ya baka na sani ka boye ka faɗa mutane min fadadihi daga falalatai Allah ce to wa atarna lil kafirin hakika mun yi tattali ga kafirai azaban wata irin azaba muhinan ta walakanci kaga nan ma masu rowa da masu koyi abin da yake na gaskiya Allah ya ba masu da kafirai a nan ya ce wa atarna lil kafirin azaban muhin domin da yawa ruwa za ta ga kahirci da yawa ɓoye gaskiya ka kahirci da haka nan mai ƙoƙari mu wanke zukatanmu daga rowa mu wanke su kuma daga ɓoye abin da muka sani na gaskiya waɗanda Allah bayyana kuma a nan lokaci ya cika sai mu dakata a nan sai kuma gobe in Allah ta mu rai Allah shi amfanar da mu da abin da muka ji a daidai abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fi muna subhanakallahumma wa bihamdik shada la ilaha illa anta wa atubu ilayk على رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم mu shiga da tambayoyin mu akwai sanarwa makarantar islamiyya da ke can cibiyar sahafai tsohon kasuwa sokoto mai suna ma'adin madinatin nabawiyya ta fara sai da fom na neman shiga makarantar daga yau an fara sai da kwamfani idan an zuciyar mazaunin cibiyar za a samu kwamfani eh, naira dubu ne eh, babu bambanci tsakanin yara da kuma manyan ɗaya da kuɗi sannan kada mance da malam da ya yi na rana ta farko har zuwa ta rana ta shida an da sili guda yana can masu sayarwa bayanin da malami a kan wajen cikiyar shugaba ko da yana bisa da kuskure wato sarkin musulmi to bayanan na ciki na dangane da duk bayanan da su suka yi tabi'i da har tabi'i tabi'i na malaman sunna suke dogara da wannan fatawar to bayanin ɗan takaitaccen bayanin da malamai eh, malamai suka yi kuma malami bayyana da su suna da cikin wannan sili ga makulli an tsunta zai mai shi samu yan agaji to sannan an da sadaka alƙur'ani da tsohon kwafi guda biyar eh, da fasara hausa da kuma madaidaita da kuma da girma daya allah saka da alkhairu tambayar mata farko tana cewa malam shi bayan kafara harama akwai wani abin da ake karantawa kafin a fara karanta fatiha Eh, eh, eh, akwai abin da ke karantawa bayan kabbar harma kuma addu'o'i da suna da yawa na sallallahu alaihi wasallama ya kai yin su kafin ya fara karatun fatiha ana kiran su du'a'ul istifta kuma akwai su a cikin littattafai da sunna duka bukhari da muslim da tirmidhi da wani da duk sun rawaito da addu'o'i da yan mutum na so ko da cikin bulugul maram ya kawo wajen riwaya kudu ko uku idan mai so sai ya ɗiba ciki ya gani akwai wannan abin sai tambayarsa ta biyu yana cewa malam ko idan aka yi sujada ta farko aka taso za a karanta wata addu'a kamin a koma sujada ta biyu ita ma wannan akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a cikin littafin na karamin hisul muslim ma an faɗi wannan addu'a ita ma kana iya karanta a ganin ku samu wani daga cikin eh, abin nan yan uwa sai karantar da kai wadannan abubuwa duka ya faɗa ma addu'a da ake yi bayan an kabar harma ya faɗa ma da ake yi a cikin rukuri ya faɗa ma da ake yi bayan cikin sujuda kuma ɗaukowa daga sujuda ta kuma sujuda ta biyu sannan duk sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa to wannan tambayar tana cewa malam idan liman na sallan tarawihi ya yi raka a biyu bai tsaya ya shirya ba ya ƙara wasu raka a biyu sa ya shirya ya sallame yaya wannan eh, yaya eh, wannan sallar kuma ya yi da ba bisa ga niyya ba yaya matsayin wannan sallar to ban gane abin sosai ba don ya ce in yayi raka a biyu bai tafiya ba ko bai zauna ya tahiya bai zauna ba ko to eh, wato yana nufin kenan sai da ya raka a hudu gaba ɗaya sade sannan ya zauna to wannan ba komai shi ma akwai riwaya wadda ake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan yi raka a hudu sade je kafin ya zauna amma he da hudu akwai sannan akwai biyu sai dai wata shahara duka ya zauna mai raka a biyu ya sallama kuma ake cewa salatul layl matna masna wato raka'a biyu biyu biyu amma idan an yi hudu ba komai kuma an yi mahi da hudu ba komai duka dai su Allahu a'lam to tambayar sanadi ban da abin da ke nufi ba sai wannan tambaya tana cewa malam me ya hukuncin wanda ya yi mafarki amma maniyi bai fito masa ba sai bayan ya falka kuma yana azumi wannan ba wannan to a lokacin da mutum ya mafarki yana azumi idan ya farka ya ga bani to zai yi wanka ya ci gaba da azuminsa azuminsa daidai sannan wannan bawan Allah shi ma dai abin da ya faɗi duk bai bambanta ba an cikin mafarkin da ya azumi ko yana farkawa kenan ya daidai da lokacin da maniyin zai zo to duk da hukuncin su guda zai yi wanka kuma ci gaba da azuminsa azumin da ne akwai ma wata tambaya ne kama da wannan sai dai wannan tambayar ta wadatar da wace sai tambayar mu ta gaba yana cewa malam shi waɗanda ke yin sallah wajen masallaci alhali masallaci bai cika ba menene hukuncin su wannan tambaya an ba da amsa ta satin da ya wuce wato baya halatta mutane su zo a cikin masallaci bai cika ba su koma waje su da sallah wannan kuskure ne gaskiya abinda a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a cika sahu na farko sannan na biyu bai masa sannan na bai masa a' masallacin ya cika sai idan ya cika sannan za a yi waje a yi sallah kuma a sani eh, abin nan sahun da duk zama gaba ya yi lada bisa ga da ke masa ba haka bai kamata a ce mutum ya zo masallaci ba ya yawa nan ya bar lada mai yawa ya koma samun abin lada kaɗan daga bayan halatta ka shigo masallaci mai cika ba a koma ka tsaye da wani sahu wannan ba daidai wani saba wanda ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar to shikenan sai Allah ya sa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا